Assalamu alaikum ƴan uwa barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka. Ƴan uwa a video mu na yau zamu nuna muku ne yadda za ku boye wasu daga cikin application da ke kan wayoyinku. Kamar dai yadda kuka sani ƴan uwa ba kowane application ne muke so wasu su gani a wayoyin mu ba. To sai ka ga sai mu rasa ya za mu yi ko ko ba iya wannan dai ba ma misali akwai wani abokinka ko wani ɗan uwanka kullum yana takura ma akan Kadan masa wuyanka ka dan masa wuyanka zai chatting ko wani abu kai kuma baka so ka bayar to a wannan hanyar da zan nuna muku ne za ku ya ku yi amfani da shi ku boye application na whatsapp ko instagram ko facebook ta yadda ya zuwa roke ku ne duba cikin application da ke wayoyin ku ba zai gane ba kaga ba yadda zai karar ma da data ko ku caji Amma in uwa don Allah ban nuna muku wannan hanyar ne domin ku sa wasu application da bai dace a ku ba. Kawai ba tare ba bata muku lokaci ba mu je mu fara bidiyon amma don Allah yan uwa kamar yadda muka saba kullum in kai sabo ne ko in ka manta ba ka danna mana alamar subscribe ba don taimaka ka danna mana shi. wasu wayoyi suna zuwa da abun ba tare da an sa application ba to amma a dan binciken da na yi yawancin wayoyin ba su zo da wannan abun ba amma in ka gwada wayanka bai yi ba akwai wani application da zan ajiye link din a description in ka danna zai kai ka sai ka je ka yi downloading wannan shine application din apex launcher nan in ka je ka rubuta in ka je play store in ka rubuta sunan wannan ne logo sai ka je ka yi downloading ko ko zan kamar yadda na faɗa dai zan aje muku link na description ta yadda in kun danna zai kai ku kan application din direct in wa bayan ka dauko application naka sai ka zo ka shiga haka misali an bude Yan uwa in kun buɗe ƙauye sai a kasa za ku ga next. Ku je ku danna kan next din. Still, wato nan rules. Nombobin da yake nan misali biyar ne na nan kuma biyar in ka so za ka rage an sa hudu da biyar. Amma ku in kun so za ku iya ku bari haka sai ka danna next. Bayan ka danna next zai loading. yauwa kaga daga nan ne zaka danna home screen da ke kasan nan bayan ka danna to ka gama seta launcher ka kenan kaga tun daga nan ya nuna ma congratulation kawai za zaka nuna danna to in ya nuna ma fuskar nan sai ka zo ka danna kan launcher din apex launcher sai ka danna always nan bayan ka danna always nan to uwa to yanzu zan nuna muku ne yadda za ku je ku boye wasu application ne amma kafin mu je an tabbatar muku da abun yana aiki misali kaga wannan shine application na an danna filin satin da ke sama na domin ku gani da yan misali an rubuta whatsapp yan uwa kun ina sa w kawai ma kunga whatsapp biyu ya fito ga asalin whatsapp ga kuma whatsapp business to misali yanzu za mu gwada mu je mu boye wannan whatsapp din asalin whatsapp din za mu je mu boye wannan sai mu bar na whatsapp business din to misali yanzu ka dawo home page naka kawai abin da za ka yi ka ne abun nan ka danne hannunka a inda ba application ko ko ba wani abu sai ka danne hannunka bayan ka danne sai wayannan rubututukan zai fito ma kawai a ƙasa za ka ga hide apps sai ka danna kai bayan ka danna za ka ga a ƙasa sa hide hidden apps sai ka danna kai to a nan ne za ka je ka nema duk application da kake so ba ma whatsapp ba ko ma wani da application ne za ka yi ka boyar da shi to misali yan uwa mun zo ga whatsapp namu ga kuma whatsapp business namu to kamar dai na fada iya whatsapp ne za mu goyar da shi kaga mun taɓa? misali in akwai wani application daban wanda yake so ka hada ka boye su kuma za ka yi ka tattaba su. Amma ni kamar yadda na faɗa wancan ɗin ne kawai za mu bo abun za mu boyar. Bayan ka gama zaben application da kake so ka boyar da su a ƙasan nan za ka ga it app sai ka taba kai. To bayan kana tabawa to yanzu wannan application dai ka boye shi kenan. Misali za mu dawo baya, kaga mun dawo baya to. Misali mu gwada sacin kamar na ɗazu. Misali, kun ko WhatsApp ɗin yanzu babu a nan. ya WhatsApp Business ɗin ne ya rage. Da ce yanzu za mu fito mu nema duka application da ke koya nan, ba za ka ga application na WhatsApp nan ba. Yan duka duka nan ne muka zo ƙarshen bidiyon mu.